assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na alhamis sha daya ga watan ramadan ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin bakwai daidai da sha biyar ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jadda wallafan fadilati sheikh addiktor abdulsalam bin salim as-suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata mun kwana a inda malin ya ɗauko mana bayani da ke cewa wahaziya alkab a sharifa waɗannan laƙubba masu daraja to khalifu ayya laƙabin to so sun saba ma duk wani irin laƙabi kana li ayyi firkatin duk wani laƙabi da kake ji a duniyan nan na kowace irin ƙungiya na addini da ake masa laƙabi to wannan laƙabba na ahalus sunna wal jama'a to ta saba ma waɗannan lakobba nasu kun gano wannan da kyau ku to sai mala ya ce min wajohin ta wasu fuskoki kama haka yanzu misali suna na ƙungiyoyin 'yan bida ba ɗaya ne da suna na ƙungiyoyin ahalus sunna ba lakobba na sunayen ahalus sunna ba ɗaya ne da lakobba na 'yan bida'a ba abin da wannan karan babin yake son ya nuna mana kenan alkab a sharifa su ne na ahalu sunna sai mali ce to khalifu ayya laƙabin kana ya saba ma duk wani lakabi li ayyi firkatin kana kowace ƙungiya ce a duniyar nan kuwa da yin ta kasance duk yanda aka kira ta duk yanda aka gyara abin duk barazanan banza ne mun gano wannan da kyau ko yanzu misali za ka ji an ce fitiyanul islam za a ce shababul islam dole nan ƙungiyoyin 'yan bida'a ne amma in ka ji fitiya samari shabab samari yansu waɗannan fitiyanul islam ƙungiyar sufaye ne masu wasa da addini waɗannan su kuma shabab su kuma ƙungiya ne na 'yan taratsi daga cikin musulmi waɗanda suke saka rayuwar musulmi cikin gadari ina fata mun gano wannan da kyau to duk waɗannan ba daidai ba ne to amma za ka ji laƙubba na ahalus sunna za ka ji laƙabi ne wanda yake tabbatacce a ce firkatun najiya ta'ifa mansura aljama'a ahalul hadis ahalul asar ahalus sunna wal jama'a as-salafiyuna duk waɗannan ba daidai yake da sauran laƙubba na waɗancan tarkacen addinin da aka ƙirƙiro domin a rusa addinin da annabi ya zo da shi ba allah shi kiyaye mahala ya ce al'awwal fuska na farko annaha nisabun lantan fasil walaulin lahaza an ummatul islamiyya wannan mahala ya ce lakabi ne wanda yake an danganta shi daga al'umman musulunci kuma ba samu katsewa da rabuwa ba daidai da ƙiftawan ido munzu ha an manhajin nubuwa tun sanda aka yi wannan tun da aka samar da waɗannan sunaye to ba samu sabawa da rabuwa ba daga manhaji irin na annabta mahala ya ce fahiya ta hawi jami'al musulmina ala tariƙatar ra'il al'awwal kuma ita wannan tsari da wannan manhaji ta tattaro dukkanin musulmi a bisa hanya na tawagan farko na wannan al'umma wa man yuktada bihim fi talaqqil ilm da kuma wanda ake koyi da su wajen koyon ilimi a jiya mun fara karanta wannan shi yasa ban tsaya na yi dogon bayani a wajen ba jama'a ba kowa ne zai zo ya kasa ya tsare ya ce wai ya zo yana karantar da ilimi wai ahlus sunna su tsaya suna bata ma kansu lokaci ya je ya batar da su ba an gano wannan da kyau ko yanzu idan ka samu yahudu yahudawa suna da ilimi kuma yahudawa suna karantar da ilimi amma kuma allah maɗaukin sarki ya ce ya yi fushi da su kun ji ɗaya nasara suna da ilimi irin nasu kuma suna karantarwa amma allah maɗaukin sarki ce su batattu ne haka idan ka shigo cikin addini 'yan bida suna da ilimi ai suna da karatu ai suna da karatu irin nasu amma kuma musulunci ya hana saurare su ina masu ilmul kalam ina kusas da sauran waɗannan mun karanta da ku a cikin sunanin darimi ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai ya ji wani ƙas ya zauna yana labaran shi a wani masallaci sai ce maɗan shi toshi kunninka ya toshe ce ƙara toshewa ya toshe ce ƙara toshewa ya ce domin wannan bala'in da wannan ja'irin yake amayarwa ban amintu da kai da ƙananan shekarunka da laushin zuciyanka ka iya tsotson wannan ba ballantana ka bata ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa a musulunci akwai mutanen da sun mai da addinin musulunci abun wasa ko kuma sun mai da addinin musulunci yayi an gane wannan da kyau ko duk wanda ya mai da addini a bisa wannan tsarin to fa za a rika samun matsaloli matsalolin da ko ba za su kare ba kullum kokari ya zai yi ya zo da wata magana da za ta birge don jama'a su bi ko da ko magana nan ba gaskiya ba ne haka zai kokarin musu abin da yake ma'alumin min addini bi darura saboda jama'a su gan shi a matsayin jarumi a matsayin wani mai kwazo mai himma wanda zai iya cin karo da abin da Allah da annabi suke a kai kuma ya kwana lafiya jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa ba kowa zai kasa ya tsare ya ce ilimi ka je kasa kunninka ko ka je ka sai kaset ko ka ce a turo maka a memory ko kuma ka kamo ta intanet ko a turo maka ta whatsapp ko ta kowaye ka ce wai za ka kama wannan in ba ka yi wasa ba wallahi wannan shi zai zama sanadiyan batanka kuma zai zama sanadiyan shiganka wuta sau da dama za ku ji malaman sunna sun ce ai suna sauraron abin da 'yan bida suke faɗi su malamai ne kai malami ne ko ga ɗalibin da bai san ƙur'ani ba bai san hadisi ba bai san komi ba sai je wai yana koyan a koya mai yanda zai muƙabala da kiristoci ƙur'anin naka ka iya ne hadisin naka ka iya ne ka iya fiƙo ka san tauhidi ka san larabcinka ka san kaza ka san kaza ka gama naka tukuna kafin ka je ka lalubo na wasu jama'a kuna gane wannan to yadda za ka yi tallar ilimi ba sai an gaya maka yanda yake yi domin a musulunci jama'a harkan addini da harkan ilimi ba harka ne a shuwa'iyyan ba duk wanda ya ga dama kawai tara longo ya ci gaba da kawai amma yadda abin da ya ga dama da abin da ya tsara a ran shi kawai ya furzo wa mutane kawai inda da za a bata mai rai ko je ya ji abin da bai mai daɗi ba yau zai zo kawai dinga loda muku shiriri ta ne da shirme wannan ba malami ba ne kuma haramun ne a saurare shi in ba haka ba sai ya tattara duk waɗanda bala'in shi yake kaiwa zuwa kunnuwansu ya kai su wutan Allah malam ku tashi a wajen ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu da shi ne sai malam yake cewa wa tariqatu fahimihi kuma za a karantar da kai hanyar da ake bi ake fahimtar ilimin jama'a kun ji waɗannan abubuwa guda biyu ya ake talakkil ilm ake koyan ilimi a cikin wannan manhaji na salafiyanci sannan kuma wasu hanyoyi ake bi wajen a fahimci ilimin don sau da dama ana samun ɗarkaniya da mutane ilimi ne za a zo za a ce gashi to amma sai su yi ƙoƙarin wai su za su fahimci ilimin da tsaban fahimta na kansu ba haka yake yi ba an gane wannan da kyau ku da muka ce muna bin manhajin ƙur'ani da hadisi sai muka ce a bisa mai fahimtar annabi da sahabbai to ya za a yi kai fahimtar ka gane wannan shine fahimtar annabi da sahabbai jama'a kun gane wannan to a wannan tsarin ilimin sai an gaya maka ya ake yi ba kawai da shiririta ne za ka ce to ai wannan ma ai ni na ganin ya kamata a ce shi ma an shigar da shi cikin fahimtar wa cikin fahimtar magabata wannan ba daidai ba ne sai an gaya maka yadda ake yi sai an koyar da kai in ba koyar da kai ba ba za ka iya ba kuma ba za ka gane da tsarin yake ba kuma za ka samu kanka a cikin rudani ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ku kai da jin wanda ya rude a bisa wannan tsarin ko ba fa sai an gaya maka ba ya fita kawai daga cikin tsarin yanzu misali mutum ne zai zo zai ce ai bin malikiya da shafi'iyya da sauran mazahib wannan shi ake nufi da me da salafiyanci kaga wannan ya nuna shi sakare ne bai ma san me yake yi ba an gano wannan an jima kuma sai ce malikiya kaɗai za a rike ita shafi'iyan fa ita a hanab din fa hanabilan fa zahiriya fa da sauran mazahib su kuma yaya da su an gano wannan da kyau ku asalin waɗannan masu irin wannan tan ku asali ba 'yan malikiya ba ne zila ne wannan su ne da'abinsu haka suke ina fatan mun gano wannan da kyau aƙida ne na mu'tazilanci kuma za mu zo za mu karanta za ku ji saboda idan mu'tazila suka sake suka bar magabata aka ce za a bi maganansu ko to ta su ya lalace ba inda za su fi sa ibnu taymiya ita shan wahala da su da su da sufaye a sham da lokacin da ya zauna a misira kuma da za mu tattauna wannan jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ku sai an koya maka ya yake yi in ba koya maka ba ba yanda za a karɓi ka fahimta saboda ba nazari ne za ka je ka yi a littafi ba sai littafin ya kara maka ruɗani in mun ce za mu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata sai mutum sai je ɗauko ayan alkur'ani sai ya zo da ita sai ya kawo hadisai ya kawo asare na sahabbai da tabi'ai sai zuci to gai sun fassara kana zuwa wanda yake alu sunna ne na gaske wanda yake bin manhajin salafiyanci sai zo hadisan da ka kawo da asare na sahabbai da na tabi'ai to a tace su matatan farko shine za zo da ka'ida na mustalawul hadis sun inganta waɗanda suka inganta sai a kawo sai a jibge a ce menene ma'anansu in ma'anan ya yi daidai da su shikenan kawai sai a ɗauka wanda ya saba sai a yi tarjihi an gano wannan da kyau ko shi sa dole ne sai ka zauna ka haƙura da gaugawa da na ƙosa na ƙosa sai an gaya maka yadda manhajin yake kuma ba za a kanta maka manhajin ne yanzu an fara nuna maka ya manhajin yake a gefe ɗaya kuma ana tafiya ana koya maka ilmomin da za su taimake ka wajen fahimta yanzu idan ka kawo alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata to sai kuma an karantar da kai wannan abin da ka fahimta menene makasid na shari'a a kan shi sai an karantar da kai shi in baka san makasid na shari'a ba kafin ka je ko ina ka gama batar da duk mutanen da ke sauraron ka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu jama'a kuna fahimtar wannan sai ku yaƙuri da ƙarar ruwa wannan kuma dai haka Allah ya nufa kuma haka zami Allah ya sa mu dace allah na ikon shi mu ko muna karatunmu mm, haka abin yake ma'ala ya ce wa bi tabi'ati da'awati ilaihi sannan sai an karantar da kai ɗabi'an da'awa ɗabi'an kira a bisa wannan manhajin kunga da yawa daga cikin mutane suna samun kan cikin matsala yanzu ta wannan kiran da kake yi kana wa'azi kana shiryar da jama'a to in aka ce ɗabi'ati da'awati ilaihi ɗabi'an ka kai mai da'awan akwai mashakil da za su taso maka sakamakon wannan kira da kake a bisa wannan manhajin an gano wannan don an karanta da ka yadda manhajin yake da yadda za ka kira bil hikimatu wal hasana da kaza da kaza da kaza to kuma ɗabi'an wannan harkan ko to ɗabi'a ne na cin bugu ya kamata ku san wannan saboda an daki annaba a ka'aba waje mafi tsarki an zuba mai kashin raƙuma da mahaifar raƙuma duk akan wannan an shirya kashe manzan allah an shirya mai kaza an kori sabon shi a gari shi ma ƙarshe an kore shi kun gano wannan to ka san ɗabi'an wannan harkar shi sa duk muke tare da shi na abin da muke so ya gane watan wata rana haka za a zo a rufe kofar nan kawai a ritsa mu a bamu kashi an gane wannan da kyau ko ba za ka ce to cin da aka dokan kuma ni gowa ba zan dawo ba a'a za ka dawo ai haka mayan yake abu zarri algefari abin da ya faru da shi ke sanda ya zo ya musulunta gaban annabi sai ce to shi addinin nan sai an ɗanɗana shi ake ganewa wai yana sai ya jarraba addini ya ga in na yi ne ya ci gaba in ba na yi bane ya koma ƙauyen su ci gaba da kiwon shi dama ba fulatani ne kun gano wannan da kyau ko shine ya ji ka'aba jiya fa musulunta yau ɗin nan ya je ka'aba rukunan kafirci sun gama layi suna tsaya da la'asar da ya ɗawa fiye gama kawai sai ce ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ya suka yi suka kalle shi wa wannan a gama ba ma nagarin ba ne a ba nan da nan karti kawai suke kan shi suka ci gaba da cimimiya shi kawai sai da abbas ya zo ya kwace shi ya ce ba ku da hankali dan mudar ne kuma hanyar garin su kuke bi ku je fatauci sham kuma kun san halin su kamar mu ne a nan zare mu kama wani dan kuran mu bashi gashi sai wani zai ce kai ba ku da hankali ta nan kuke wucewa ku je kantun kwari za ku <laughs> sani kawai zuwa za su yi sa igiya su kakkama ku su gaba da duka abu zarar sai da kwana uku ya ce to addinin na yi ne da yadda ba ka tsammani ɗabi'an wannan da'awan ko sai ka haƙura mutane suna damuna malam ana yawan yi maka ƙarya a garin nan ana maka sharri ana maka ƙage ka zo ka yi magana a yi jama'a jawabi ka kara kanka ba ɗabi'an da'awan ba ne an gane ita ɗabi'an da'awan ko sai an dade ana yi har sai abin ya fita cikin cikin jama'a to shine sai an mai da martani ɗaya sai a yi shiru sai a ƙara mai da martani biyu sai a shiru in ya zama daga sun yi kayi to za su shagaltar da kai ba inda za ka ina gaya maka dama ita ɗabi'an wannan da'awan haka ake mata an ce ma annabi sha'irun majinu an ce mashi mai kazzabun an ce mashi a satirul awwalina an ce kaza an ce an ce gas nan ba iyaka har zina sai da aka danganta annabi da shi shi kanshi sai da aka danganta zina ga matan annabi <laughs> jama'a kuna gano wannan ɗabi'an da'awan ne an fahimci wannan annabin allah annabi shu'aibu sai da aka ce kuɗi yake nema aka ce yana hana ma'aikata ɓanna ne don ya zaga daga baya shi kuma ya je yi ka shiga wannan sai ka haƙura da yadda ɗabi'an take an gano wannan sannan kai kuma sai an karantar da kyauta irin ɗabi'a za ka ɗabi'anti da shi Dan da'awan ta karbu sai ka zama mai gaskiya mai ruwan amana sai ka nisanci duk abin da zai zubar da mutuncinka da mutuncin ita da'awan da mutuncin waɗanda suka anshi da'awar an gano wannan da kyau ku warin ba ku labari akwai lokacin da wasu yara suka same ni suka ce malancin da 'yan siyasan nan suna ganin mutuncinka abin da ya kamata kawai mu shirya mu ɗiba rabonmu to don in gane wautansu da kuma iyakan tunaninsu sai na ce to kamar ya za a yi ku gane sai suka ce duk wanda ya zo kawai a mai lissafin boge ya ba da abubuwan kawai in ya tafi ya faɗi zaɓe kaga wani sabo zai zo nan ma sai mu karɓa in ya tafi wani sabo zai zo nan ma sai mu karɓa na ce allah sarki ku ku je ku riga ansuwa da sunanku ma'ana ni zan je zan yi amfani da darajar da'awan da mutuncin waɗanda suke nan da ba su ba da tsuran mutunci na sai an so sai kawo masu sai su ci daga ran da mutunci na da na da'awan ya watse eh su kuma ba wanda ya san su kaga baka san ɗabi'an mai da'awa ba kenan ta ce a ba zai yi ku je da kanku shine sai suka yi yunkura suka fara bin 'yan siyasan da suka je suka samu ɗaya daga cikin su sai ce su kawo sunayen su za a sa su a cikin poverty alleviation za a ba su dubu uku uku a wata wannan shigantakar suna tashi daga inda suka tsuguna suka roƙi wannan ya sa waya ya kira ne ya gaya mun kalira wannan shiririta don allah wanda ya fi kowa zalla a ciki aka ce ba da sunanka dubu biyar na a zauna lafiya da kai a tsoron wata guda a tsawon wata ɗaya sai an koya maka wannan kuɗi a zo a zubar ma ba lissafi ka kau da kai sai an koya maka yadda wannan da'awan take sai ka ga abu rumi rumi rumi rumi in ka fara da'awan nan masu kuɗi za zo za su kewaye ka sai an karantar da ka da ɗabi'an da'awan take in ba haka ba sai kwaɗayi ya ja ka ka lalata da'awan dare ɗaya ba ka sani ba yanzu kuɗi na ya kawo ma annabi zinari yana sallah ya tuna daga sallah mai sallah ya sheƙa gida a guje ya ɗauko zinare ne gashi ko gama wanke shi ma ba yi daga koran shi ba annabi ya raba masu amma fa annabin nan ne aka je jihadi aka dawo yana rabo wani miƙe ya ce ba dan Allah kake yi ba kuma ya kure kyale shi sai an karanta da kai wani wanda ke ci moriyanka ya amfana da kai to kuma shi zai fara cin mutuncinka tsakanin jama'a sai an koya maka wannan da yadda za ka yi haƙuri da irin waɗannan masharmantan sai an karantar da kai 'yan addinin yayi an gane wanda kuna cikin tafiya kuna addini kawai sai su watse sai su koma yayi sai a baka da mutum biyu ko mutum uku mutum ɗari uku sun watse sai an karantar da kai haka ɗabi'an da awon take sai ka ci gaba daga nan waɗancan in suka je suka gama shan yayinsu za ga ɗaya bayan ɗaya suna dawowa an gano wannan da kyau ko to duk wanda ya samu kanshi irin wannan goguwa na yayi tana jin shi to akwai matsala a cikin aƙidan shi sai an karanta da kai kai mai da'awa ya kamata ka ɗabi'anti irin waɗannan mutanen ka mu'amalance su jama'a na ganewa sannan sai ka gane ya jama'a suke akwai wanda zai ji da'awan tsakanin shi da allah yake ya zo kuma a da'awan yake nufi tsakanin shi da allah in baka karanci irin waɗannan ba in suka zo madadin kamarabce su mara balale sai ke abin da gaba ɗaya zai watsa su kuma sau da halinka sannan sai an karantar da kai yanzu misali ko mutumin da bai san hayanin da ake a garin nan in ka zo jin karantarwa irin wannan yanayi ka karantar da su abin da suka zo nema kawai hayaniyan da aka yi a tukur ɗazu ba ruwanka da shi an gane in za ku shafa labari ne ka bari sai in kun gama karatun duka an rufe to sai a dasa wani labari a ce to an ce ka ce an ce kaza a siyasa rigan yanci an ce kaza a sandan girma an ce kaza a sandan kaskanci ma an ce kaza shikenan sai a ta yi yanzu an sai yanzu an fita daga karatu an shiga wani abu amma yanzu misali mutum ne yana gida matan shi ta bata mishi rai sai zo cin karatu kawai sai saki layi ki dinga bambar mayan sai ku kasa gane to me alakan wannan da wannan to balantina wanda zai tsinci kasa din a bara sai kasa gane to shi addini yake koya ko ko sauraron tsiwa jama'ar annabi kuna fahimtar wannan wala sai an karantar da kai haka kawai za a shirya ba a ce a ji a tunzara ne a ji a ba wani haushi a ji a tsokano shi sai ka sanya wannan harkar take sai an koya maka ita wannan harkar fa ba fa ka je ka iya tada baki ba ne ko ka rika sauran kasusuwan malamai kana bin kalmomin su kana hada cewa an gano wannan da kyau ko ba wannan ba ne sai an koyar da kai yadda yake jama'ar annabi kun fahimci wannan kene yanzu kuna buƙatar a fara koya muku wannan manhaji daga ina daga farko kawai an gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu yanzu kawo misali ɗazu muna karatu da mata wata saboda shiririta ita abin take so da allah malam ka zo ka yi mana lacca wai ta fahimci wai alaƙa da ke tsakanin wai manhaju salaf da akawalu salaf da na ji wannan sai na ce wannan yarinya an batar da ita yanzu haka ta je tana karanta bayanai akan intanet za je ta samu wani ba mu ta zale jalt mun gano wannan da ke ku ya dauko wannan maganin ya fesa mata ba don koyin ba saboda in ka ware a kawalin salaf da manhajin salaf to ya rushe kamar ka ce ka ware musulunci daban da fatoyin malaman musulunci daban to me musuluncin kamar ka ce alkur'ani daban musulunci daban ko hadisi daban musulunci daban zai yiwu ai ba zai taɓa yiwa ba duk abu ɗaya ne mun gano wannan da kyau a intanet suke gani irin waɗannan abubuwan sai su ɗauko maganganun mutazila su kuma mutazila dole su kirkiri irin waɗannan maganganun su faɗa an gane suna jin malaman salaf ne suna yin magana sai su kasa fahimta me suke nufi da sai su je su kwantar da kansu ce malaman salafiya me kuke nufi da kaza kun faɗa to sai sai su ɗauko maganin sai su bankara saboda maganganun magabata yana masu illa a bisa aƙidansu yana masu illa ba ɗan ƙaramin illa ba dama mutanen ba sa hankalta da wannan misali yanzu mala albani ya yi taƙiƙi ya yi ta'aliki kamar ka ce wani sharhi ne yamar yamar littafin risala ta fi kiwon malikiya na abu zai alƙayarawa ne shi ne ke tambayan wani nike cewa ina littafin yake ina littafin yake me yasa ba za a ɗauko littafin a buga ba jama'a su samu waɗanda suka ce sun fi kowa kiyaye amana su fa ba fa waɗannan littattafan da malam ya rubuta ya dame su a ɗibo yanzu a buga al'umma su amfana ba a sai sun ƙare wa so tukuna sannan ne suke tunanin wannan ƙarshen ta ma littattafan sun ɓata ma ba a san inda suke ba Allah malam ba abin da ya dame su da wannan kowa so yake kura ta tsayar da na bakinta kuma a ce wai mu da muke son wannan manhajin ya tsaya wanda an mutu an bar mana amanan shi kawai sai mu kowa muna wasu son kuɗi bayan annabi ya gaya mana baya ji mana tsoron talauci kun ga wannan don menene yan kuɗin da ba sa kara sun karya ba za ka je su firgita ka don me an gano wannan da kyau kafin kudin baka rayuwa ne da kudin suka samu za su canza rayuwanka ne kuma kudin da aka ɗore su da allah ya isa jama'a mun fahimci wannan da kyau irin waɗannan abubuwan ne sai an koya maka yadda in matsalan ta zoya za ka yi yan sahabbai ne suka suka ce annabi suna shan wahala ana dukansa ana waye roƙon masa allah sai annabi ce kun ci gaggawa da allah in yanzu sai ka ce kaji don fa ba shi ake duka ba magaji ya ce sai ka zama kafiri baka sani amma sabon sau koma ka haƙura aka ta dukansu mutum sai ya zo ya ce maka wallahi malam ko na ko ko ban da shi ka taimake ne ka ce malam je ka haƙuri ba zan iya baka komi ba ana cikin wannan magana sai ga an fito mai da farfesun kaza daga cikin gida in ba sa'a kai ba <laughs> to daga rana ka fita daga manhajin so da ya maka laifi baka sai yadda kazan nan ta samu ba mun gane kila ba mamaki baƙo ya yi baƙon ya ce to gaskiya shi kaza yake son ci aka ce to ba hali sai je siyo kai kuma sanda ka shigo ya je masallaci sallah kuma ga kazan an fito da ita yanzu kai kuma kana neman na kamu ne da za ku je ku sha da yara shi kuma ƙarshen ta yake kwana uku ma shi bai ba a shan kamu a gidan shi amma ga kaza yau an dafa kaga dai rukunan shubuha sun gama tabbata ba wanda zai kwace shi cewa ba asuwa yake da gurin kaza kullum garin allah ya waye ba ka ce kaga malamin nan bai tsoron allah ya bar mu da wahala shi kuma yana can ya ke kafafe shi allah sai an karantar da ke wannan in ba ka ba sai ka ke ta zargin mutane kuma ita wannan da'awan farin jini take da shi allah ya ka tsaya ka koya ka iya in ma kana neman suna za ka yi in kana neman kuɗi za ka samu in kana neman mata za su bi ka in kana kullum abin da kake nema akwai a ciki saboda albarka take da shi ba ganin saboda albarkan da awon annabi yana zaune wata mata ta zo ta ce tana son shi ga mai neman a ce ana son shi kaga ka rike da a wannan ka iya da kyau <laughs> amma ka san indan wannan kai kuma sai mu ce fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ga wanda yake neman kuɗi kuɗin za su zo aka jibge kuɗi a gaban annabi abbas ya zo ce ɗibi iya ɗibanka amma in wannan kake ma ko tofa hijartu ila ma hajara ilaihi in kana neman suna da ɗaukaka ne sunanka zai je ko ina annabi yana zaune wani daga can wani nesan duniya ya zo ya ce ya ji labarin shi gashi gashi gashi ga abin da ya kawo shi amma in dan wannan kake kuma ko to fa hijratu ila ma hajara ilayhi